Kalangu, Laraba goma ga watan Yuni na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. jarida a fannin ilimi da horo ta gabatar da wani kundi zuwa ga 'yan jarida a makarantar horar da ma'aikatan sadarwa iftik birnin yamai ko ne kundin ya kunsa karin haske a cikin labarin damawa da mata da matasa cikin al'amuran zaɓe shine madubin wani taron muhawara da ƙungiyar fad da ta yi a maraɗi ranar litinin da ta gabata Matasa 'yan mata na kullumma a jihar Tawa na da fage na musamman inda za su rinka tattaunawa da kuma wayar da kai kan auren gaggawa da makamantarsu cikakkun bayanai a cikin rahoton namu na musamman. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Ƙungiyar 'yan jarida a fannin ilimi da horo da ci gaba Ranjed ta gabatar da wani kundi mai kunshe da bayanai. zuwa ga 'yan jaridar kasar Nijar yau da sahi a ma'aikatar da ke horar da 'yan jarida da ma'aikatan sadarwa Iftik birnin Yamai. usman dambaji shugaban kungiyar taron jed ya mara fikato a tahir karin bayani euh, mun zartar da aiki mai mahimmanci tare da harabar ministan sadarwa harabar ministan shari'a nimet da zauren kafofin labarun mai son de la presse don mu samu mu yi takaitaccen kundi bisa ga dukkan dokoki da takardun jamhuriya da ke kan hanyar da aka tsaga da wa'anda ke kawo daidaito ga sashen sadarwa don 'yan jarida su fahimci ni ya kamata in wallafa ta fuskar labari ni an bai dace ba in wallafa a ganin mu wannan dan kundin zai baiwa 'yan jarida jarida kasancewar cikakken jakadu ga batun ci gaba kaucewa ga baza labarun karya kaucewa lamarin shafin kashin shanu kaucewa ga fada tarkon kotuna ta wannan takon mun samu goyon bayan duk masu ruwa tsaki ga lamarin mun yakan da wasu yan jarida don mi ba za mu yi shi ba a nan istik tsangayar harabar horar da yan jarida ko kuma wasu makarantu da ke baiwa yan jarida horo don haka ne muke nan tare da masana daban-daban cikin yankunan ƙasa mun yi shi da yan jarida masu zaman kansu a tawa a maradi a zandar akwai kuma ayyuka da dama ta wannan fanni da zamu tare da yan farar hula da kuma makarantu makarantun horaswa ga batun sadarwa. Ƙungiyar fada mata aiki da ci gaba taken nata kenan tare da haɗin gwiwar ƙungiyar UNFPA sun tsara wani taron muhawara ranar litinin da ta gabata a kan kasancewar mata da matasa cikin al'amuran zaɓe masu zuwa a timuraɗe a cewar shugabar ƙungiyar fada nafisatu ide ya kamata mata da matasa sauke nauyin da ya rataye kansu a cikin na shiga cikin zaɓuka nan gaba ga dai ƙarin hasken da ta ma muhammed mamman muhimmancin wannan taron shine cimma wasu yarjejeniyoyi tare da magabatan jam'i'un siyasa na bunƙasar da wasu dubaru da za su ba mu damar cin nasara ga ingantaccen zaɓe a ƙasar Nijar, amma kuma da tunatar da aiki da dokar kota wadda majalisar dokoki ta ƙara haura shi da na samun mata da dama cikin jam'i'un siyasa daban-daban. A yau mata na korafi sosai game da matsayinsu cikin jam'iyyun siyasa kuma suna da gaskiya in mace tana da wani buri cikin siyasa kamata ya yi ya fara tun cikin jam'iyyar siyasar ta ku ya kamata ku musu wuri a cikin jam'iyyar siyasar don samun damar cimma burinta cikin al'amuran siyasa. Ministan Shari'a na ƙasar Nijar Mar Amadu a cikin wata sanarwa ta hanyar kafofin sadarwa ya mai da martani ga wasu kalaman da gungun lauyoyi suka yi dangance da batun sabunta hukumar koli ta shari'a da gungun ya bayyana ministan na shari'a mur amadu ya tabbatar da cewa shugaban kasa shi kaɗai ke da ikon cewa ya kamata ko a'a a sabunta hukumar ya kuma ƙara da cewa halin yanzu hukumar na gudanar da ayyukan nata kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada kuma su kansu lauyoyin wannan wata kariya ce a gare su sabanin yadda suke zaton cewa gungun na alkalai ne kawai jiya ma'aikatar 'yan sanda ta birnin yamai ta gabatar da wasu ɓata gari wanda ke zaune a gaya amma shugaban nasu a yamai yake wato zuwa ga manema labarai su dai wa'annan ɓata garin sun yi sanadin mutuwar mutane bakwai da kuma kwace da dama a yamai gaya da malamville a kasar benin a lokacin da aka kama barayin an samu bindiga ɗaya tare da su da harsashe da dama da kuma adda guda hudu wannan barayin na haurawa ne cikin gidajen jama'a da dare inda suke musu barazana da bindigogin ko kuma addunan da suke ɗauke da su kamar yadda sanarwar ta bayyana jiya ministoci na sifiri na gungun iyimuwa sun yi wata muhawara ta hanyar talbijin don ganin irin kalubalen da cutar covid-19 ta haifar ga kasashe na kungiyar ta yunwa in ji shafin yanar gizo na kungiyar a ƙarshen zaman taron ba da takamaimai ba ranar budewar iyakokin ga dai abdullah burema shugaban kwamitin na iyoma da ƙarin bayani A fannin sifirin jiragen sama an samu koma baya na zirga-zirga da kashe 95 cikin 100 sannan da kuma tafka asara ga ma'aikata da kuma haɗarin rufewa ga kamfanoni. Abin da ya shafi sifiri na ƙasa rurrufe iyakoki ya haddasa asara ga kamfanonin sifirin motoci. Sannan a fannin sifiri na ruwa jiragen sama sun tsatsaya. Makasudin wannan haɗuwarmu a yau shine tare da duba akan ƙalubalen da annobar ta haddasa a fannin fannin sifiri da kuma yabawa da matakan da aka ɗauka da duba bukatocin da wannan fannin yake da shi a cikin gurin sake buɗe hanyoyi da nake fata nan ba da jumawa ba. A jiya cikin mutane 70 da aka ma gwajin cutar COVID-19 an samu mutum ɗaya mai ɗauke da cutar a ƙasar Nijar wanda yake a jihar Zandar, in ji sanarwa ta ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ƙasar Nijar. Wannan shi ke nuna cewar a halin yanzu mutane 974 ne ke ɗauke da cutar ta covid-19 38 suna samun magani 871 sun warke ras 65 sun riga mu gidan gaskiya kamar yadda sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lafiyar ƙasar niger ta bayyana. Gasar da aka tsara kan yanar gizo Corona Cartoon don neman mafita mafi inganci a game da matsalolin da cutar COVID-19 ta haifar gasar da ta soma tun ranar 15 ga watan mayu na shekara ta 2020 ta zo ƙarshe a ranar subdun da ta gabata a cikin tsare-tsare 224 da suka yi takara an zaɓi 30 21 sun samu shiga tankaɗe da rairaye na ƙarshe wanda ya fidda gwani biyar al-muktar saini ɗaya daga cikin alkalin ya ma olivia sokbafi ƙarin bayani Abu ne mai amfani a gare mu. Ganin shahararru goma da suka yi fice a fannin fasaha ta zamani sun haɗu a nan Nijar domin girka ma'aikatar su ga al'umma. Sannan ya bamu damar tantance dukkanin tsarurrukan da aka yi a bisa yaƙi da cutar corona wajen dafa musu domin gogewa sosai a wannan aiki. Mun samu takardun 'yan takara 224 da suka zo daga sassa takwas na ƙasar na hada diaspora. Proje biyar da aka zaɓa za a gayyace su a tantance bukatocin kowa a fannin tallafa musu sannan shahararrun goma za su girka wani tsari na tallafawa da zai karbi bukatocin tsarurrukansu A cikin shirin shirye-shiryen namu kan soyayyar matasa a ƙasar niger za mu sauraron shaidar wani ɗalibi a mata mai Abdulwahid Yakuba mai shekaru goma sha shida ga firarsu da habu sarki sunana abdulwahid yakuba a garin mata minki shekaru na goma sha shida kuma ina son har soyayya a shekara zuwa sha bakwai ina son in yi arme shekara ashirin da biyu gaskiya ban taɓa yin soyayya ba saboda na yi tunanin in yi soyayya sai na ga tramfena na zata yi wurin karatu shi yasa ban saba soyayya a raina na ba matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu Ke ƴar uwa, me ya same ki yau? Dukkin bikin ce haka. Haba, ki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake nan yana kakkashe mutane. Ya shigo a nan ga cikin ƙasar mu. Oh, kina zancen coronavirus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu. Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba ƴar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. haka yawaita wanke hannayenki da ruwa da sabili ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydroalcoholic ki goge hannunki da shi idan zaki tari ko atisha ki taro hannun rigar ki sai ki a ciki sannan ki sake wanke hannayen naki ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakaninki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikin ki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in yi da armin diyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye mai sauran yan uwa na kai Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ƙungiyar UNFPA ta girka wasu wuraren tsaro ga matasa a watan Agusta na shekara 2013 a cikin jihohin Tawa, Talabiri, Zandar, Maradi da Yamai. Wannan wani tsari ne da ke wayar ma 'yan mata daga shekaru goma zuwa sha tara kai bisa auren yara da kuma rigakahin ɗaukan ciki. A ma babba wani ƙauye da ke a nisan kilomita goma daga arewacin Tawa bayan shekaru biyu da jaraba tsarin an samu su sakamako da gari. musamman ma a bangaren ba yara 'yancin faɗar albarkacin baki. kariyar rahoton da Adamu Dawaki ta shirya mana akai. baiwa matasa 'yan mata da wasu al'amura ke iya cimma 'yan shekaru goma zuwa goma sha tara damar halartar wani tsarin wayar da kai na watanni takwas bisa isa jinkiri ga auren gaugawa shine ɗaya daga manufofin espace securize ga matasa sabbin tashi na ƙasar niger azima da na'ima 'yan asalin tawa ne 'yan shekara goma sha hudu sun amfana da wannan tsarin sun ba da shaidarsu ga irin canjin da ya samu dangance da samun faɗin albarkacin baki ya mata a garin kwallama babba. Da na ji an macen bata kai wurin alimi ba an kai ta inda duk ciki sha sa yoyin tsari sai zan a bari an kai gaban. A bikiya ta ci nan ta faɗa ne sai zan ka ta san amince. Mara a shi ta tana sai cewa ba a musu yaro tun shi na ƙarami. ni zo na faɗa mu a bikin zaman ta su kuma sun ka faɗa mu. Ubaida Asuman wata mahaifiya zuwa ta ce ita kam ta jinkirta auren diyarta har ta kai shekara goma sha takwas. Bara da an ka tambayo ni bikin ta ni ce ni ban kanta gidanta saboda tana karamar kurkiya surikin da mun kai magana mu da shi dai ya zauna bisa ga haka kudin dalma ma'alme da ta suka duka sai da an ka gami kemin duka gaba daya a gartsace ni in kai ta tana karama shi yasa ni ɗebe kuɗi na arme kudi na dalmu da na taskira duka nan mai samu su abin su saboda in na amshe su gaddama a baza shi kamo wata sahiya sai a ce tunda na amshe an ga kayayyaki duka kenan dole dole sai an sa sani aggai ni kuma ina son ta gusa gaba alhassan hamza mai garin kwallamma ya tabbatar da wannan auratar da yara iya mata da gaggawa yana da mummunan sakamako a yanzu kam al'ummar na kan hanyar barin sa a ganin shi shekarun nan biyu na halartar da suke a filin kwanciyar hankali ya ba al'umma damar sa hankalin kiyaye wannan al'amari. Sanadiyar wanga darsa da aka da kowayen ya sun fara a araman na dukiya tana karama shi da illa. Dan ni kanka ina da yariya ta zo tana faɗa min irin abubuwan da ake faɗa musu. To wannan abubuwan ni ma da a shugaba suna kare ni. sun ka fara kamuna wannan ina tambayi liman. Zai ci ai abu na mai unwani mu ci gaba da shi. A ce gaba ɗaya an ciwo kan shi akwai wuya amma in an diba irin zaman mu na kafin shekarar nan biyu da yanzu akwai canji a kwallon mababba halartar hinin kwanciyar hankali espace kirize ya baiwa 'yan mata matasa masu tashi damar faɗar albarkacin bakin su ba da wata tsangwama ba inda suke da damar cewar ba su lamunta ba da aiwa yara da shekarunsu bai kai ba aure hakan ya ba da damar a lissafa da haƙƙi ɗaya na 'yancin ɗan adam cewa da 'yanci ga faɗar albarkacin baki madalla a nan da muka zo karshen labaran na sashen hausa amma kahin mai sallama kuna iya ku saurari labaran na harshen hullanci buzanci faransanci zabarmanci da hausa a kan uku biyu da biyar kyauta ruwan allah ta hanyar layin airtel sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa